Kalangu, yanayin yanayin Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da halashin Hausa mai gabatarwa Gungu Muhammad Dantani. A cikin labarun za ku ji yadda ake shirye-shiryen training ɗin sojawa mai lakanin Lock a kazalika za ku ji yadda ake amfani da salula ya kasance a cikin makarantun boko darajanta wato kaso 30 bisa ɗari na muhawarar taron ƙasashen afirka wanda ta yi kira na a baiwa mata wato a jigon rahoton musamman kenan na yau assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla zaman shari'a na farko da ƙwararrun alƙalan shari'a bisa kes ɗin 'yan ta'addancin ƙungiyar boko haram na ci gaba da gudana a babban kotun shari'a na nan birnin yame a sahiyar yau kes ɗin matasa uku na kwamin ɗin shetimari aka gabatar wanda ake tuhuma da halartar wani shiryayyen rukuni ko yin gama kai ga zartar da aikin ta'addanci babban alkali ya tambaya da a masu hukuncin shekara biyar zuwa bakwai na zaman gidan yari dangance da laihin da kowane ne ya aikata a nashi bangare lauyan kariya ya tambayi kotun da ta sallame su wannan mutane tun cikin watan maris shekara 2017 suke zaman manda da po. Jakadar ƙasar Amurka a Nijar a yau da sahe ta shiryar da babban taro na haɗa wato 'yan farar hula a nan yame bisa shirye-shiryen training ɗin sojawa mai lakanin lock na shekara ta 2018 a cikin watan April ne wannan training zai soma a cikin birane da dama na ƙasarmu tsawon sati biyu. Ga fasarar cikon bayanin da Madam Denies kirka pratik wato kakakin jakadar amurka a nijar ɗin ta yi wa tarnan fudai Mun gayyaci manyan sojoji ne da fararen hula da sojojin ƙasar Amurka. Abu na farko domin shaidawa al'umma zuwan muni da kuma neman goyon bayan jama'a wajen yaƙi da ta'addanci. Kamar yadda kuka sani muna mayar da hankali ne a kan sashe hudu musamman ya mai Agades, Tawa da kuma Walam. Mahimmancin taron shine halartar jama'a da abin ya shafa. Wannan hukuma ta sojoji ce amma mun gayyaci fararen hula. saboda muna son mu yi aiki da su kafada da kafada da sojoji da kuma fararen hula tunda su ne suke da ruwa da tsaki akan duka wani tallafi da masu tallafawa abokanin hulɗa suke kawowa. a gaida Muhammadu Mutari da fassara. Mu isa arewacin ƙasa inda 'yan bindiga daɗi su biyar da ke addabar al'umma a cikin yankin Agades gaban kansu jiya suka mayar da makamansu ga hukumomin yankin. Makaman nasu sun jibinci bindiga uku na samfarin aka karanset da kuma harsasai da dama. Muhammad Hassan wato mashawarci ne a harabar Firaminista ya halarci bikin ga abin da yake faɗa. Dalilin da ya saka suka kawo makamansu duka dai a cikin ƙarfafa sha'anin tsaro ne na ƙasar mu ta Nijar. Don haka duka waɗanda suke ɗauke da makamai mun buƙaci da su mayar da makamai a hannun hukuma. Waɗannan mutanen da 'yan fashi da makami ne da ke tare hanyoyi, kuma suna yawo da makaman ne a ko'ina a cikin ƙasa. Don haka wannan babban haɗari ne ga jama'a. Don haka muka yi wannan ƙoƙari na su ajiye makamai, kuma muna buƙatar gwamnati ta dafa waɗannan mutanen domin samun makoma ta gari a rayuwarsu. mu tattaka gabascin ƙasa banda matsalar kwanciyar hankali da yankin difa ke fuskanta fitina tsakanin manoma da makiyaya sai ƙara yawata take tare da haddasa rishin rayuka lahadin nan da ta shuɗe a cikin kwamin ɗin gaskeru faɗa ta ɓarke tsakanin al'ummomin guda biyu inda aka kashe mutum guda hudu suka raunata adam kai gama shugaban rukunin ƙungiyoyin ma'akiyaya yankin difa ya yi wa lawan bukar bayani kamar haka. wannan matsalan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma yanzu sai a ce ya kai kamar shekara uku tun da wannan rashin kwanciyar hankali da ya faru a difa tun daga shi zuwa yanzu ana samun kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma kuma in an ka diba yawanci duka dai laihi yana wajen makiyaya yan magana sun ce gona bai iya zuwa wajen dabba dabba shi ke zuwa wajen gona bisa wannan haraka matsalolin suna da yawa an sha yin tarurruka don dai a samu a ja hankalin mutane sirtu su makiyaya su tsaya tsaya wurin kiwo kan a samu gonakai na tattasai da sauran su kare duk da wannan da ba a samu galaban abun ba amma yadda muka gane kin yawancin matsalolin duka ba dabbobin kasar Nijar bane makiyaya wanda suke zuwa daga kudu kuma su yi ta'adin su koma kudu e, in suka koma kin babu gili na inda an sun koma shikenan sun zama lafiya don matsalolin duka daga wayannan makiyayan da suke zuwa daga kudu ne yake faruwa muje wato arewacin ƙasa wata babbar tawagar ƙasar luxembourg da minista mai kula da hulɗa da ƙasashen waje ke jagoranta a jiya ta isa birnin agades manuwar wannan ziyara shine tallafawa ƙasar niger musamman ma birnin agades bisa fanni-fanni daban-daban kamar yadda jean asselborn ya shaidawa a anise karim ga fasar abin da yake faɗa. Mun samar da famfunan murtatse fiye da talatin. Mun san samun ruwa mai tsafta a ƙasar ku abu ne mai muhimmanci. Mun horar da dubannin matasa dangane da ayyuka. Wasu za su biyo baya. Rigakafi ne. Ilmantar da matasa. Girmama mutuncin waɗanda ke buƙatar zuwa cirani. Shi ne matsala mafi muhimmanci a wannan jiha ta Agadez. Ba ma son mu yi amfani da ƙarfi wajen hana wa mutane zuwa wasu wajaje. Amma muna son mu gamsar da su tare da hukumar kula da yan cirani ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin sun yi nazari kafin su kama hanyar Sahara zuwa ƙasar Libi. Su dibiti mutuncin da ke faruwa a ƙasar ta Libi da kuma haɗarurrukan da ake cin karo da su a kan tekun Mediterania. Musamman ya kamata Turai ta taimaka wajen ganin cewa matasa sun amince da su yi rayuwarsu a ƙasashensu. Akwai kuɗaɗe na tallafi ya kamata a ƙara domin matsalar tafiyar 'yanci rani za ta kasance wani babban ƙalubale domin Afirka da Turai a shekaru goma masu zuwa. Waɗannan su ne matsalolin da ya kamata a magance. A gaida Asumana Shina. Mu komo a nan birnin Yame yin amfani da salula a cikin makarantun boko al'amari ne da kowa ya san da shi ko yaya dubarun ɗaliban suke wakana yaya malaman koyarwar suke fuskantar lamarin ga rahoton da rukayatu abdurrahman ta naɗa mana bisa wannan al'amari asumani shina mai rahoton ya kumsa Ɗalibai zazzaune kusa da juna suna tattaɓa wayoyin salula wannan shine abin da ake iya gani cikin harabar makarantar Imanite a nan Yamai duk da yake ɗaliban da kansu sun bayyana cewa an haramta musu amfani da wayoyin salular. An hana mu kawo shi nan game ni yana zawa da nawa a ɓoye ne nake zawa da shi cikin aljihuna nake sa shi ko cikin sak ita an zo da shi. Akwai da da suke danna portable in su wayan suna kira ma cikin class. Abdul Aziz Masalaci malamin koyar da turancin Ingilishi ya tabbatar da cewa ɗalibai suna amfani da salula ko a lokacin bada darussa. darussa. Ko jiya ko shekaran jiya mun yi da ɗan yara a cikin composition ma suna amfani da telefon ɗinsu suna karanta swat fitatar mesajujjuka ne ko kuma trisheri ne suke yi. Mu in muka gamsu da telefon mukan amshe ne mu kawo a Magabatan makarantar suna ɗaukar matakai dangane da wannan ɗabi'a. Muhammad walkam Usman shine daraktan makarantar. A nan muna kwace salular ne har zuwa ƙarshen shekara. Ƙungiyar iyayen yara 'yan makaranta su ne ma suka yanke shawarar a saka wannan tsari a cikin dokokin makarantu. Daraktan makarantar ya kara da cewa nauyi ya rataya a wuyan iyaye su ja hankulan 'ya'yansu a game da tasirin amfani da wayar salula a kan iliminsu. Mu isa yankin adar Ma'aikatan sabuwar mahakar siminti ta Malbaza cikin yankin Tawa a jiya sun yi tururuwa bisa tituna don bayyana buƙatar a biya su albashin watanni biyar da su samu ba. Malam Ari babban sakataren ƙungiyar ma'aikatan ya yi wa studio Kalangu bayani kamar haka. Matsalar Malbaza jiya jiya nan ma mun samu bayanin cewa akwai wasu kin ajan ɗinmu mutum talatin da a can baya dama akwai masu aiki tamfarari wayanda aka tsayar to kaga matsala ta ƙara zama matsala ke E to mafitar da muka samu bayan wancan zanga-zanga da kuka sani ta kwanan baya da aka riga aka yi mun je shi general manager ya ce baya da mafita a kai amma mun yi kokari mun tafi wajen president ɗin da administration yanzu assistance ce muka nema aka taimake mu zance ne na kuɗi kuma yanzu ana aiki ya kamata taimake mu mu samu kuɗin abinci mu ci gaba da yin aiki kafin Allah ya sa a samu kuɗi a zancen eh yanzu muna nan muna aiki Mu shaida muku cewar Studio Kalangu ya yi ta tuntuɓar daraktan fasahar kimiyyar kamfanin amma haƙar bata cimma ruwa ba. A birnin Arlit jiya da marece ne aka kammala kwamɓalar damben zamani box na fitar da zakarun ƙasa. Yanda ga kuma yanda sakamakon ya bada, ya ta zo sahun gaba da galar zinari biyar da ta jan karfe guda uku, agadas ta zo ta biyu da galar zinari guda da ta azurfa uku da kuma jan karfe biyu, tilaberi ta zo ta uku da galar zinari guda da na azurfa biyu. Rana ta takwas zagayen farko na kwamɓalar kwallon ƙafa League N da sauran zubin labaru na motsa jiki rahoton da Asumana Amadu ya naɗa muna kenan. Asumana Shina An gudanar da dukan karawa daban-daban na rana ta takwas a jiya Laraba bakwai ga watan Fabrairu na 2018. AS Nijalek ta yamai da Irana ta Arlit sun yi kunan doki da ci ɗaya da ɗaya. Jean Gurzo FC ta Maraɗi da Akokana ta Arlit su ma kunan dokin suka yi da ci biyu da biyu. Espoir FC ta Zandar ta yi nasara a gaban ES Gendarmerie National ta yamai da ci ɗaya mai ban haushi. Yayin da Jeunesse Sportive ta tawa ta lallasa AS Duan ta yamai da ci biyu da ɗaya. Antan ta da so ta sha kaya a gaban AS Sundep da ta yi mata ci ɗaya da nema. Racing ta yamai da AS Gar National ta yamai sun tashi ba wanda ya saka kwallo a raga. A cikin tsarin wasannin kulab-kulab na CAF, AS Fana za ta kara da Horoya ta Gine a matakin tankaɗe da rairaye na fitar da zakaran League na Afirka a ran Asabar goma ga watan Fabrairu a hilin kwallo na General Said Kunce daidai karfe hudu na Marece. A cikin tsarin gasar cin kofin CAF, Sahel Sporting Club ta yamai za ta kara da Ali Tahadu ta Libi a ranar Asabar goma ga watan Fabrairu a kasar Tunisia. shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa. Kai tsaye kuke sauraron shirye-shiryen studio Kalangu daga nan birnin Yame ga kuma rahoton na musamman. Ranar 31 ga watan Janairu ne taron kungiyar kasashen Afirka UA ta kammala taron nata a birnin Addis Abeba aji na 28 a cikin kammalar ayyukan yarjejeniyar kungiyar ta yi kira da a darajanta kaso 30 bisa 100 da ya kamata a baiwa mata ga manyan-manyan jagorancin da za a basu. Maryama Jallo ta firanta da Madam Adamu Ramatu jagorar ONG Kongafen a Sumana na ɗauke da fasara. On peut citer l'analphabétisme des femmes. Aussi, on compte des femmes, par exemple. Akwai matsalar rashin karatu ga mata. Misali cikin mata goma uku ne kawai ke da abin su Kenan mata suna fama da talauci. Sannan mata suna kaskantar da kansu da kansu. Mata ba su yarda da kansu ba. Ba su son su daga murya. Ba su son su fiddo kansu. Akwai kuma son kai daga maza. Maza ba su kaunar mata su yi jagoranci. Misali idan kika shiga cikin wata jam'iyyar siyasa ba da son ranki ba. Waɗanda suka kawo ki za su yi ƙoƙarin raba ki da 'yar uwarki. Za su yi ƙoƙarin ganin idan waccan ba ta ci gaba ba saboda haka ne muke cewa mata mu da kanmu ne muke hana kanmu mu ci gaba akwai kuma al'amura da suka danganci zamantakewa da al'adu akwai mata da yawa cikin wannan ƙasa da ke iya riƙe makamai na jagoranci abin da ake bukata kawai shine a basu haɗin kai sannan ya waje ba a naɗa mace a mukamin da ya dace da ita inci bai samuwa kyauta kwato shi ake yi ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke ƙoƙari wajen kyautata rayuwar ɗiya mata ya waje ba su je har cikin sako da lunguna na ƙasa mata mazauna karkara su ne mafi yawa waɗanda ke cikin birane kalilan ne kenan idan ana buƙatar a canza hali sai an shirya kamfe na waye kai faɗakarwa da horo domin matan karkara saboda su gane manufar tafiyar da aka sa a gaba domin su kama wa 'yan uwansu mata sauyi daga mata ya kamata ya zo ba daga wani ba a yau duk wata ƙungiya mai zaman kanta duk wani proje da zai ɗauki niyyar canza kaso na mata a madafin iko ba zai iya ba sai idan mata sun gano cewa su ne suka fi yawa a cikin al'umma amma kuma su ne mafi karanci a madafin iko daga nan idan suna buƙatar a canza za a samu canji minorisées au niveau des instances de décision maintenant quand elles veulent changer là ça va changer to madalla masu sauraro da haka kuma muka zo karshen mu da harshen Hausa a maraicen yau a madadin duk wanda suka dafa shirin ya kai gare ku anan nike muku salmani gungu Muhammad Dantani dan badandan Arlit sai kuma ku tarbi wato Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya.